وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته har yanzu da kuke ba muna cikin suratul nahl wanda a da ya fice mun karanta aya da bakwai wacce take bayanin ikon Allah da kudurar Allah wajen ba da damar a yi amfani da 'ya'yan itaciya wajen samun abubuwa wanda watakila za su samaye ko kuma abubuwan da mutum zai yi amfani da shi domin rayuwarsa ta tsaya Allah ya jawo hankalin masu hankali domin ya nuna masa kudurarsa da ikonsa to a wannan sabuwar ayar da za mu shiga ita ce aya ta takwas, wacce Allah ne girma da ɗaukaka zai mana bayani akan al'amari na wata kankanuwar dabba ko kuma wani taro da ake kwanka wanda Allah da girma da ɗauka ya halatta sai ya ce wa auka rabbuka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما ثم ذكر العقل Allah mai girma da ɗaukaka ya ambaci zuma ko kuma kudan zuma da shi kansa ruwan zuman da yake fita ta cikin kudan zuma ɗin allazi ja'alahu shifa'an lillah wanda Allah ya mai da shi ya zama to waraka ne ga mutane min dabbatin ba'ifa wanda an same shi ne daga wata dabba wata take mai matukar rauni wa hiya nahla shine kudan zuma sai Allah ce wa au rabbuka ila an-nahl ubangijinka ya yi wahayi na ilhama ma'ana ya kimsa wa kudan zuma a littafi tarka minan jibali buyutan gidaje da ta. duwar wasu kalma ta wahayi tana zuwa da ma'anoni ɗai ɗai har guda biyar a yaren larabci ma'ana ta farko shi ne ilhamul fitri lil insan ne Allah ya kimsa wa ɗan adam jin ya kamata ya aiwatar da wani abu ne malamai suke cewa kan wahayi ila ummi mulka kamar irin wahayi na ilhama da Allah yi wa mahaifiyar annabi Musa alaihi salam inda yake cewa wa auhayna ila ummi Musa an arzihi wannan shine nau'i na farko nau'i na biyu shine al-ilhamul gharizi lil hayawan shine ilhamin da ake yi wa dabbobi kamar yadda izo a cikin wannan aya shine ah, wa auha rabbuka ila an-nahl an tattakhidha min al-jibali buyuta shine kashi na biyu kashi na uku shine abin da suke cewa shi al-isharatu sari'a ala sabilir rajm shine ai maka wata ishara da sauri yadda zaka dauka ka gane abin da ake yi kamar yadda Allah na girma da daukaka yake cewa fa kharaja ala qaumihi min al-ishraq badal zakariya alaihi salam fa awha ilayhim an saddiqu bukratan wa ashiya kaga shi ma wannan nau'i ne na wahayi nau'i na hudu na wahayi shine al-waswas watan abinda mutum zai ji an saka masa a zuciyarsa kamar ke ya saka masa wani abu shi ma wannan ana kiran kiransa wahayi amma ba wahayi bane na shari'a kamar yadda Allah yake cewa wa inna shayatin la yusuna ila awliya'ihim bil wannan kun shi ma nan ne na na wahayi kamar inda Allah yake cewa wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd dhukra al-qawli wannan shi ma nau'i ne na wahayi nau'i na biyar shine abinda malamai suke cewa da shi ma yulqihi Allahu ila abinda Allah yake jefa wa mala'ikunsa na umarni da wani aiki wanda ake son su aikata kamar yadda Allah yake cewa iz yuhi rabbuka ila al-mala'ikati anni ma'a kuma wannan wahayi wannan shine itlaqat na kalmar wahayi a yaren Larabci amma a yare na shari'a shi ne abinda muka fi sani da istilahi abinda ake kira wahayi shi ne Allah ne girma da ɗaukaka ya saukar da wata magana a wani annabi da cikin annabawansa ko da ke zama ko kai tsaye Allah ya gaya wannan annabi ko kuma ki kasance Allah ya aiko wani mala'ika ya sanar da wannan annabi ko kuma ki zama to Allah ya tusa wannan annabi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kirawo shi zuwa fadarsa idai yi masa ya ba shi umarnin na aje ai sallah guda kaza a rana igiya masa wasu abubuwa kuma na daban kamar yadda Allah ya ingance da Annabi Musa alaihi salam kamar kuma yadda Allah yake aiko mala'ika Jibril zuwa ga annabawa wanda Allah ne jima da ya aiko su domin su wa mutane bayanin abin da Allah yake so su aikata ya yi musu yi musu bayanin abin da Allah baya so da yi su shi ne sai Allah yake wa au'a rabbuka ila al ubangijinsa ya yi wa'ayi zuwa kudan zuma shi dai wannan ilham wa'ayi na ilhama almurad min al-hidayah shi ne Allah ya tsora ta kan wata hanya ai arsala ya fitar da ita wa allama ya sanar da ita abin da kamar su wal iqabu lil nabi sallallahu alaihi wasallam aw fi fadli min Allah wannan labarin da ake bayarwa ana bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne Aka na kuma duk wani mutum daga cikin al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma ma waɗanda ba su imani ba su ma wannan labari ne Allah yake fa gaya mu mimman lahu aqlun yastadillu bihi ala ala kamal qudrati da dukkan mutanen da suke da hankali wanda za su amfani da wannan hankalin nasu wajen gano kudura ta Allah ko hadaniyyar da kai wa annahu khaliqu li jami'il asya' kuma su san cewa Allah shi ne ya halicci komai al-mudabbir da kuma shi ne yake cikin da al'amura inda shi ne cikin da kuma shi da cikin doki wa zalika anna an-nahla ta yaya za ku dawo kudura da iko na Allah ne kuma shi ne kudan kuma ta da ni bulutan ala sakilin musallam takan gina ɗakin da za ta shiga ciki ta yi wannan zuma sai ta mata fitowa kira wanda don ba ta yadda za a yi kudin zama ya tashi masa ɗaki mai kuka ba guda ko mai ji ko mai ko mai gida za ta zama ko ni abu lafi muka samu da kuma kowane bangare da cikin waɗannan hukumomi guda shida za ta samu daidai wa daida kowane bangare ba wanda ya wani girma ko kuma ya wani faɗi la yazidu ba'daha ala ba'dun bi mujarrad al-ibada babu wani bangare da zai wani wanda ko ba wasu wasu masana ba ne ko wasu ƙwararru ne su yi ba suka gina masa ne a'a ita kawai haka Allah ya ta gina idan ta tashi za ta yi wannan ba a taka sai ta yi waɗannan koyin guda shida shida ta ce walau kana fi bulu walau kana fi bulu su mudawwa da kudan zuma ta kan yi gidansa ya zama to kewayen ne haka au musallata ko kuma ne suke fitowa au murabba'a ko kuma ne suke wasu au gairu zalika min al-asfar ko kuma ya zama to wannan wannan da cikin yanayi da mutum zai iya ya zama sun kasu ya bakin ko takwas ko tara walau ta ta lakana fiha furajin fadiya da an samu wasu kofofi wanda ba za a iya samun ruwan zuman ba a kuma fata ba a wasu ba za a iya samu ba wannan ba asalin nan ba kuma abin da ake bukata a samu daga cikin wannan saka ta zuman ba za a samu ba fa alhamaha Allah ta'ala Allah sun mata an tabbiha ala hada shakli musallam Allah ya kusa masa ta yi sa'ar da ta ci a wannan yanayi da kuka wata wa an ta ala ala kulli babin ala babin sun da shariyatin bawa kuma sannan ta sa'ar an gani Akwai wata kofa wata za ta shiga ta yi wani yanzu da sai ta fita an gani yadda babu wani wanda zai yi shiga idan ba sun sun sun la yin su bai yi an yi hadin da suke wanda duk baya tare da ita ba dukkan ba dukkan ta bane ba kudan zuwa ba da suke shiga balantana a ce kuraje za su shiga cikin sakar da suna iya su bata mutane su kama su babu ke yadda zai kai kuma ya shiga cikin sakar da suna yi sai dai an fito da su daga an an yi da a kwarya su ne garawa ta yake amma sai da suke yin abin da ba zai sai suke ba su wani jini ne da na sannan kuma in ka da cikin sai wannan sakar fito ko zai ta yi in ka san sai ya biyo a cikin kuma an ka biyo an ko ba za ta mai ba za ku gudan kuma sai ku samu kamar guda biyu ya fi sai yayi da ya ta idan ya dawo kowa ya fito kan wannan kofar da yake taka ba cikin wannan shi ta ake cewa zuwa ba a cikin in an ta babu ƙwarin da yake ta mutanen da suke son su ya yi maganin ta su ne da ta da an san zuba mai hankali ke mai wayo da ta ce ta kawo zuba fa saka da nuna farka sai a rubuta mata da ta a yi kuma karatar ba da za a ci a yi da yin fa ولمن فازت هذه الفترات الدقيقة بأكل صلاة الحقيقة الدالة على الإنسان الإلهي. بعد من جبارة الله يسلم متى إتبع. da wannan ƙwaron wanda yake mai raunin gaske da bai fi sauran ƙwarukan ba wannan abin da sa na karanta wannan saboda an ce an yi karanta ko suna cewa suna da tafsirin su ba a karanta har ma wasu kuke ce da sai da suke kamar na ce tafsirin kwata kwata ba shi da kai wanda ba haka da take ba kuma ai ma kaddara a ce akwai wani abu wanda yake kuskure ai mutumin da ka iya kirga kurakuransa to ya kamar gogwa dan yanzu wanda kake mai ya rubuta tafsirin kwata kwata ba ba zai karanta ba ballantana a kidaya ya kurakuran da to amma shi idan bayan kuskuren an gane kuskuren nasa ai wannan shi ne kita tunda haka iya kina ya iya kuskuren mutum yanzu da za a ɗauko wanda bikin ma da shi ana sai a kirga shi fara ai sai dai a gaji ake a rufe kai a kafa to ko ba wani aiki bane ya zama to ka rubuta littafi kai kuskure a cikin isa ibn kai ne yake cewa a ibn daud yake cewa duk wanda yake mawallafin littafi idan ya rubuta littafi bayan ya fito da littafi in ya ƙara karanta shi sai ya ga cewa ya kamata ya goge can ya kamata ya canje can shi sa shi kansa malamin a san da yake rayu duk sanda aka zo karatu shi kan ce nan ba daidai bane a gyara can ba a gyara can ba a gyara wani lokacin kuskure ne na bugu wani lokacin kuma a matsayin ka na rubutu wani lokacin za ka yi kuskure ka na kalto na ba daidai ba ko kuma ka zuba wani tunani wanda yake ba daidai bane sai daga baya ka gane wannan kuma shi ne tafarki na malaman sunna idan ka yi kuskure ka gyara idan ka gano shi kana raye ka gyara idan ko ba ka raye in haka rubuta a littafi to tsari na ilimi da amana ilimi ba a taɓa maka haka za a bar shi sai dai idan an gano kuskuren idan har ana bukata a yi masa wannan gyaran to sai abin da ya boko su ta su su su kun san ko irin a yi hawa shi haka sai a saka lamba lamba daya haka sai a sauka kasa sai a ƙara rubuta wata sai a bayani a cikin nan gurin malam da dalili ba yayi kaza to dalili kaza kaza amma ka shiga cikin abin da mutum ya rubuta ka taba shi ne wannan bai halatta ba amana ta ilimi ta hana wannan domin an bude wannan kofar za ka iya rubuta littafin ka ne kyau wanda in tsare ka ije ya maka ya fito da shi kuma ice naka to da haka ba ina nufin cewa littafin wai za ka da kai da abin da nake gani wani lokacin an ce za a karanta watakila akwai ni abin da an karanto a cikin wasu littattafan sai ya zama to ba zan iya gaya muku shi amma dai tunda haka tsarin yake to za mu ci gaba da karantawa din in ya so ni ma ka fallawa ne ne da ke halaka to ne aka ce anittakhidhi min al-jibali buyuta ki gina gidaje a cikin duwar wasu ai ta'wi ilaiha wanda za ta dinga komawa cikin wa min ash-shajari haka na ta gina gidaje a cikin kogo na bishiyoyi wa min ma ya'qul daga kuma anyar da mutane suke an san anya ko hausa ce ina wannan dan zungurin da ake yi na yayi da waye ake saka a kan bishiya wannan shine anyar saboda shi ake sa da shi ainihin ko to wannan shi ne wasu masu cewa ko amiya amma dai haka mun za ka magana da wasu shi anya kawai ta faɗa ko saboda haka Allah mai girma da kuka ya kinta mata ta je ta samu kogo wanda ba a kai da komawa a cikin sa sai ta gina gidan sannan ya kinta mata ta je ta samu kogo na bishiya wanda kuma wannan bishiyar idan ta je ta yi wannan abin ba kasafai ake samun ɗafin jikin ya kwarai cikin ruwan zuman ba sannan kuma idan kai anyarka ka zo ka kafa suke nan kudin zuma akwai abin da suke bukata an ka samu zai shige da zai ke maka kana bukata an yi yadda nuna lafi na amaki wanda mutane suke gina miki na kurani wa illa lam ta'awu ilai amma idan mutane ba su ƙara masa wannan san kwaroron ba sun ajiye a kan bishiya ku yadda za a yi sai su tafi kogo na bishiya ko kuma su tafi kogo na dutse Waya yadullu hadha ala qabuliha ta'lim shi ne malami yace wannan ya nuna ko dan rima takan akan koya mata amsa dan wannan abu tun daga shi an zo an ajiye mata an ce wannan abin da ake ko ko da aka kawo kofa kawai ta shiga ta je kai abin da ake bukata dajal kuma sannan za a iya mai da ita kamar yadda za ka kiwata kaji a gida ita ma kuma zuwa za ka iya kawo ta a gidanka ka saka mata wannan ƙanyar ta zo ta zauna ta fita ta kiwo ta dawo shi sa kamar kasashen da suka kai wani matsayi a harkar kiwo ta kiwo ce za mu suna yin kiwo na kudin zuma kamar yadda ake kiwon kaji ake kiwon kifi ake kiwon mutiji ko shi sa za ku ga daga cikin ma gwamnatin makon da suke ta kokarin su yi odar kudajen zuma domin a zo a zuba iri da komiti zai da fatina da sauran dai abubuwa da kalla haka yake to saboda haka akwai waɗanda suke irin wannan sai Allah yake sun makuli ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ثم كلي من كل الثمرات sannan Allah ya kinsa mata ya yi mata ilhama ya kuma bata dama ta je ta filin kulli samarat daga nau'uka na ‘ya'yayen itace ko kuma fure wanda Allah ya kinsa a nan min kulli aka ce ba dukkan nau'i na itace zuma tsanan zuma yake ci ko kuwa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa game da balqis yake cewa usiyat min kulli shay kada komai na duniya Allah ya ba aka ce abin da dai Allah ya ga dama ya ba shi amma wannan kulli shay din da aka ce an ba ta ba dukkan komai aka ba ta domin akwai abin da ba ta samu domin ai ga Allah aka ba Allah ba ba ta ko ko an ta ita ba ta ba ta shiga cikin shai ko sannan aka ba annabi Sulaiman mulkin da ba a bata shi ma shai ne wannan mulkin sannan aka tattare wa annabi Sulaiman iska ko wanda ba a tattare mata ba aka tattare masa aljanu wanda shi ma ba a yi mata ba saboda haka ita ma kudan zuma an ba ta damar ta da ta cika nau'uka na fure da kuma bishiyoyi ko ganye-ganye wanda idan ta ci ba zai saka abin da ta fitar ta zuma ba ya zama ta ya ki shawuwa a wurin mutane sai Allah yake fasulki ki shiga subula rabbiki hanyoyin da ubangijin ya shata miki wanda zaki biki ki zulula wanda yake an tausasa miki wannan hanyar zaki ji ta ba tare da wani abu ya kada miki gaba ba lokacin da kuma kike bukatar ki ba tare da an tare ki ba abin da ake nufi da zulula shine jam'u zalul watan abin da aka riga aka tausasa maka shi halin mutum wato wannan hanyoyin da zaki bi halin kasancewar su an tausa miki ai mu fassara mufassaratul lak Allah ya hore miki fala ta'suru alai babu sai yadda za a yi kafa bi ta hanya wa in tarahra ko da hanyar ta zama to ne kwazazzale ce ne mai bautakkiya ce mai kwalakwale wala su zille an al'aure ko ba za su kasa ba in kun tashi dawowa wa in ba'u komai nisan ka wakila min ad-dalil fi usliki ay munqad watan Allah madaukakin sarki ya bawa ya janyo mata asalan hanya ta shiga ta inda ta ga dama ta fita inda ta ga dama lima yara da minki gwargwadon abin da Allah ya nufin ta aiki. ya kawo musulun mutum sharaba wani abin sha shine sharabu yana fitowa min ha daga sukunan waɗannan ƴan da su ne gudanar ya faru yana fitowa min butuni hada ta tukunan su sharabun wani abin sha Shi ne zuma muktalifun alwan wanda yake launin nukansa mabambanta ne akwai baran saka ko akwai kuma akwai duk saka wata kila ma akwai baka isa za su ga duk zuman da take cin fure na kuda wata take da sauki irin wata take fitowa a kasa tilgari ita ce take faransa zuman da yake zaune cikin kurmi wanda yake cin kuda wanda take fitowa daga cikin manyan manyan itatuwa shine za ka ga yayi zakka a kuma ba sa shi ya ba kuma magani za ka sun fi damuwa da zuma man ba farsa ta in ba malamin karatu ba abu wanda za ka magani ne yawanci sun fi damuwa da baka sa ko kuma jasa abin da yasa suke ce duk zuma ka ga irin wannan kalar tana cin nau'uka na bishiyoyi manya manya su kuma waɗannan manya manyan bishiyoyi sun Allah ya ci ba Allah ya ci wani sana'a da magani wanda idan ta san wannan kaza bishiyar in aka ci za ta iya samun sinadari na kaza wanda zai iya magani iri na sai ta ci ta ci wancan ta ci wancan ta ci wancan ta ci wancan sai ta tara da yawa shi sa sai Allah yake fihi shifa'un lillah shi wannan zuman akwai waraka ga mutane a cikin a nan malamai suka ce malamai suna cewa me yasa abin da isa aka ce fihi shifa'un linnas wanda ai za a iya kawo shifa'u a kawo shi ma'arifa ko ya ka ce fihi shifa'un ba a ce fi fihi shifa'un suka ce abin da isa aka ce fihi shifa'un linnas saboda a nuna maka zuma ina maganin wasu cututtuka ne baya maganin wasu cututtuka amma da Allah ya ce fihi shifa'un linnas to babu wata cuta a duniyar nan da za a sha mata zuma da ba za a warke to domin a takaice a ce a nuna maka cewa ba ko ta ce zuma zai wasan da ita ba amma mafi yawancin cututtuka idan aka yi amfani da zuma akan samu waraka kamar yadda ita fata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tajriba da yau da gobe wanda masu magani suke jarrabawa sun tabbatar da cewa zuma akwai waraka a cikin fi shifa'un lillah min al-awda da kasiwuka iri daban-daban qila li ba'd shine aka ce a'a ana nufin wani wata cutar ba ko su ba kama dalla alaihi tankiru shifa shi yasa aka kawo shifa ta zama to na kira ai auri kulli ha bidan limati ko kuma a ce zuma din tana yin maganin kowace cuta bidan limati ila ghairi amma fa sai an ɗauko wani maganin an haɗa shi da zuma sannan sai ba da irin cutar maganin irin cutar da ake bukata amma zuma ita kaɗai ba za ta tana maganin kowace cuta amma idan aka ko wani sinadarin aka haɗa shi da zuma to zai iya yiwuwa ibada nau'i na maganin wannan cutar da ake da bukata bin yake a da sharaɗin idan an yi amfani da zuman da wannan niyya wannan kuma an yi wata harka ce ta sun likitoci wanda suke cewa magani yakan yi amfani ne idan ya zama to kayan da zai baka magani kuna fahimta ko shi sa sai ne yake cewa idan da yana so yana magana ne akan mutanen da ake ɗebo abubuwa wanda ba bai kamata ba a ce su magani ba amma sai a ba su mutai a ga sun magani shi ne ke wannan yana da dangantaka da yadda su da wannan ko sa ba ce kawai ga ce tsaki da tsaki kai yanzu ba ka yi da tsaki ba mu ne ba ya yadda su ba to amma wanda kuma isa ya yadda da shi sai ga nan da ya hauka shi ne suke cewa inda ba ka ɗebo ƙasa ka kulle ka ba mutum ka ce ba ta nan maganin ka ba ce in ya yadda shi ke nan sai ka wannan maganin shi ta ba akwai mutumin da in ya asibitin aka ba shi magani da wuya ne saboda aqidarsa ko kuma yadda ta nuna cewa in ba yi ba allura ba ne to da iya zo kun ita ba shi lafiya ko ruwa kan an kai masa allura da sai wani to da ji yake kamar in dai ai wannan allura zai ke wani shi da aka ce tasirin magani yana yiwuwa ne dan yazo mutum yana jin zai masa wannan magani wa yaqulu jalal suyuti suyuti yace wa biduniha kai ko da ba a haɗa zuma da wani abu ba shi ala fahimtar Zuba ina yin magani ko ce وقد أمر به صلى الله عليه وسلم من استطلق عليه فضله ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci musamman da gudawa ta kama shi gudawa ta kama shi sai dan wanda ya rugo da gudu wala shi yana cikin bukhari da muslim kai da sai rawu sai ina cikin bukhari da dan wanda ya rugo da gudu ya gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa ya dan uwa ya fara gudawa ta kama shi sai da yake ka bashi shi da aka shi zuma sai guda ta kara kalle sai idawo yake kai ya gudawa ta kaya sai ya kara bashi idan ya ruga ya kara shi ya kara sai da aka yanka shi a da uku da idawo bayan ya bashi da uku ya ga ya san wani guda sai dawo a nan sai Allah ya ce kai Allah ya yi gaskiya da yake bi shi fafin da kuma cikin kago ka yayi ƙarya to a nan gurin su ko malamai da suke kallon hadisi da yake likitoci ne wasu malamai musulunci da sauran da lokaci akwai abin da suka fahimta sai wanda manzon Allah ya yi cikin dan uwanka yayi ƙarya kuma Allah ya gaskiya aka ce wannan zuman da ita karan farko cikin sai ƙara tsinkewa an ce akwai wasu ƙwayoyin cuta ne a cikin sa waɗanda ana da buƙatar a fitar da su wannan zuban sai ƙara fito da su a mutu da aka ƙara ƙara masa sai ƙara wanko gowar ya ƙara fito da su da aka ƙara ƙara masa sai ƙara wanko da shi duk maɗan da yake ganin kamar da zai warke ba kuma wannan dakan ƙarin gudawa shi ma wani magani ne da saboda haka lokacin da Allah ya gama koro wannan cutar da baki ɗaya wanda suke cikin cikin wannan ɗan uwan nasa bayan ya yi amfani da su shi ke nan da annabi yake shi ne dan uwanka ya kariya ina dawo gida sai zai sanya shi kamar saboda haka duk abin da ba shi da amfani a cikin cikin sa wannan ruwan da aka sha Allah ya tafi shi ne suke wannan su ne akwai wasu fabala a cikin cikin shi ya sa zuman bai masa amfani a wannan lokacin ba har sai ya zama fito da waɗannan abubuwan wanda ba su da amfani a cikin shi ne ce kuma inda la'afala ifafun in ba da nasiri zuma ikan zamanto a magani ne a kan kansa kamar su amradin talgaliya kamar su yadda yake a cikin nau'uka ne su cututtuka wanda suke cewa da shi amradin talgaliya wannan ta mutu na na likitoci kusan ko alamun suna suna da nasu wannan balgariya ta dauka jini dauka su san majina irin majina suke da mutanen da suke kiyaye ko majina suke kuma majina ta kowa ne ta mutu ne na yi kokarin na na duba irin kamun suna da gaskiya ban samu cikakken abu ba kuma lokaci ya ɗan ƙure mun da ina son duba littafin Dawud al da yake na ga yayi kuma maganganu akan da jamaniya da hadi ya suke da nau'in samu amma gaskiya ban samu dama ba kuma lokacin Allah ya sa na samu abu da zan yi a ma dai ko kuma zama sukan yi amfani idan an hada shi da wani ruwa kamar isa'irin amrad kamar yadda yake akan sauran cututtuka iz qalla ma yakunu ma'azunun illa wal aqlu juz'un min yake cewa duk lokacin da aka samu wani sanadari na magani in dai magani ne na ruwa wanda za a tsiya yau mutum a a bashi ya sa in ji su ba yake su a lokacin su in dai magani ne wanda za a zubo maka a ce da wuya ka samu maganin da babu zuma kuma kusan haka ne har magunguna da turawa a yanzu wannan zakin da kuke bi an ce yawanci ba su kai bane yawanci zuma ne ake sirka shi a sa a cikin wannan magani ya kashe ɗacinsa sannan kuma ya maganin wata cutar daban wadda ake bukata shi ne aka ce wa tankiru shifa'i imma li da aka ce fihi shifa'un lillah ana ko ne ki zaman to wannan tabbibi ne wata ana nufin wata cutar zuma ikan magani wa in malin ta'awil ko kuma in zaman to dukkan watan dan a girmama al'amarin zuma in sa aka ce ina maganin aka kawo shi na kira aka ce shi tuwa mun da sai Allah yake inna fi zalika watan cikin wannan ilhamin da Allah ya yi wa kudan zuma wanda har take yin wannan ruwan na zuma ka ɗauke shi ka yi amfani da shi ka ji daɗi, ka ji daɗi sannan kuma ka magani da shi sannan cikin abin da ya kimsa mata na hikima ta je ta dawo ta shige kofarta ta shige inda ta saka wa kanta ba tare da ta yi makuwa ba ta shiga ɗakin wannan Allah ya ce la'aya aya akwai ayoyi ko kuma akwai aya amma fa ne kauye ya tafakkaruna ga mutane wanda suke yin tunani suke yin tintintin fi sulhihi ta'ala cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki yayi wa tilalihi da ni'am da kuma irin baiwar da yake bayin sa da ni'imomi da ibadatu da yake yi da yake gode sannan sai Allah yake wallahu والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا لكي لا يعلم بعد علم sannan Allah ya ci gaba da ambaton wata aya ta daban a masu bin nafsin basiriya wacce ta fi dangantaka kai tsaye da ɗan adam li annaha fi sabili zawatihi domin tana cikin halittar ɗan adam wa fi amarihim haka na cikin rayuwarsu wa azwajihim da kuma matayensu wa banihim da ƴaƴansu wa ashabihim da kuma jikokinsu fa qala ta'ala fi Allah ta'ala fi Allah wallahu khalaqakum Allah ne ya halitta ku wa lam takunu shay'an da babu amma ya halitte ku thumma yatawaffaku sannan kuma ya karɓi rawukan ku in dan ibai adalin da ajalin ya tsare shi ne sai Allah ya karɓe wa minkum man yuraddu ila arzalil umur daga cikinku akwai wanda Allah yake maishe shi tsohon cikin wannan amsalin umar da na wannan ayar da kuma wanda ya zo a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam inda yake neman tsari min al-bukuli wal jibni wal kasal wa a'udhu bika min an urda ila amsalin umar wanda ya zo a cikin wannan hadisin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sai masa fassara kamar guda biyu fassara farko ita ce wacce na faɗa a mai da kai tsoho tukun wanda baka da amfani baka gane komai aka ce annabi ya nemi sani da irin wannan ko cikin irin wanda zai zama in ta shirme karshen ta ma in ta sako ko kuma in ta fitina to irin wannan shine wanda ba a so kuma annabi ya nemi sani amma ka zama tsoho a cikin da'a da nagarta wannan babu abin da yake shiga akwai kuma fassara ta biyu wanda wasu malaman suke yi na cewar abin da ake nufi da arzani da umar shine za kai mutumin kirki ne mai yi wa Allah da'a sai kai rana aka fi ka ka zama tafsiri to kaga mutum ya koma ila arba da zunubi saboda haka annabi ya nemi tsari to a nan ayar ma za ta iya ɗaukar wannan fassarar da biyu a cikin ku akwai wanda Allah yake barin sa girma har ya zama tsoho sukuf shine aka ce ayyuhatu ila akhaffi a mai da shi zuwa ga rayuwar da ta kowace lalacewa min al-harami ta tsufa wal ko mutum ya zama to ba shi da amfani sai dai a kada sai za ki sai wasu abubuwa dai haka wanda za su zama to mutum kamar ba shi da hankali likai la ya alama ya'lama ba'da ilmi shay'an domin ya zama so bai san komai ba bayan da ya sani kaga mutum ya koma asalin da ke ko tunda an kai ko ka kana ne jariri ba san komai ba sai Allah ya ba ka ilimi sannan kuma sai ka ƙara koma wannan matsayin da ka na jariri kamar yadda kake tata ta saka kana jariri ita kuma sai kuma koma ko tata ta ita da yadda ba ka gane komai ba ka rike komai haka idan ka koma wancan yanayin na tsufa shi ke da sai ka koma ba ka gane komai ba ka gane komai kala ikrima amma ikrima yake cewa man qara alqur'ana lam yasil bi hadhihi alhala amma magana cewa za ka koma tsoho cikin kone ba shi da amfani duk mutumin da ke zaman to makarantin alqur'ani to Allah ba zai mai da in dai kalmar su makarantun alkur'ani to a nan makarantun alkur'ani ana nufin alaramma ko kuma mutumin da yake karanta qur'ani yake aiki wanda zai fara shiga ciki ne alama mai aiki da alqur'ani sannan na biyu wanda zai zo shiga duk mutumin da yake gogayya da alqur'ani kullum ba ka da aiki sai ka karanta alqur'ani kana karanta alqur'ani kana kokarin sanin ma'anonin alqur'ani kuma kana kokarin sanin abin da alqur'ani yake yi to ka shigo ciki kai ma Allah ba zai maka wannan qala ba'd ulama wasu daga cikin malamai suke cewa wai umrul insan lahu arba'u maratib rayuwar ɗan adam tana da matakai guda hudu kamar shi ne akwai zuhair ibn abi salma daga cikin mawaka na muhallaqat yake magana akan mutum ya tsufa tsufan da zai sa in cikin gaba daya yake cewa wai fa in su takalifal hayati wa man yadi 80 aman ya يئس na manta dai abin da baitin da na ɗan jokin ɗin sanye amma na manta amma dai ma'anar maganar abin da yake cewa duk mutumin da ya kai har shekara tamanin wanda yana magana ne a ƙarfi yake cewa shi ya gaji da wahalhalin rayuwar nan ita duk mutumin da ya shekara tamanin a duniya to wannan mutumin dole ne ke gidan ita domin zai ga mutuwa tana wautan mutane ba ta ba lissafi babu komai ta tafi wancan ta tafi wancan kullum zai zauna cikin tashin hankali da cikin damuwa ko kuwa yake cewa saboda haka idan ba an banka bayan shekara tamanin baka mutu ba su ka da cikin matsala kun da kana cikin yau ciwon kai gobe zazzaɓi jibi abu kaza haka dai za ka zauna ba ka da jin daɗi a cikin rayuwa to amma kuma akwai mutanen da Allah yake musu wannan mu'jiza ya raya su jima a duniya kuma suna tafa da tsarin ko suna tafa da lafiyar to shi ne malam yake cewa malamai sun ce rayuwar dan adam tana da matakai guda biyu mataki na farko shine sirrun nashwati wan nama shekarun annashwa wan nama wanda ke lokacin da mutum yake cikin ganiyar sannan kuma yake ƙara in tsawo ne ma kana ƙarawa in wata kiba ce kana ƙarawa idan hankali ne kana ƙarawa wa huwa min awwalil umri ila bulughi salati wa salati shine daga farkon sallah ta haifi har zuwa kan shekara 33 komai na ka ƙaruwa yake komai daga haɓaka yake wa huwa ghayatu fil mustaba wannan shine kololuwan shekarun matasa wato daga shekara ta daya ake zuwa shekara 33 wannan shine mutum yana can abin nan dinsa samartakar zai yake daidai da kowa yake zai iya faɗa da kowa shi sa a wanda mutum ya shiga wani lokaci wata kila na murafaka da ake wanda za ka ga kowa ne mutum irin gani gani ne ko bai ki aikaro kowa ba idan ba wani bayani ake yi aka ce ana son aje a ga kowa ne zai daka tsalle shi a je a wata ba tare da ayyuwar shi ba ko an ɗanyi wasu yanda ba za a yi shi kai ba wanda baya hanyar komai wannan kuma shi ne lokacin da ake cewa da shi bulugul ashir wata mutum ya kai ganyen sun bar martaba tsaniya sai ko mataki na biyu sun sinna loko wanda ake kiran sa da sinna loko wa huwa min salasati wa 30 ila 40 sana daga shekara uku ne ya zuwa mutum ya kai shekara arba'in wa huwa ghayatu quwwa karfin mutum ya gama fita a wannan lokaci waka ba ni haƙari kuma hankalinsa ya ci ita ce cewa da ya ku Allah ya aiko annabi sai wannan shekara arba'in ko da an samu cikin wasu annabawa wanda aka yi musu wa'ayi tun suna ƙanana amma ya su fara wa'azin ba sai in ka cire a annabi Isa alaihi salam yi wasu bayanai sun yana kan goyo amma shi Allah ya sa ya bayyana wani kima ne da wani kiko da cikin kifon ثم المرتبة الثالثة أقول لكم متى كنت أكو شيء سن القبولة وأتم مسلم هذا ما كهل أم قال القطايا وهم من الأربعين إلى ستين سنة بس شكرا أربعين حتى هو شكرا ونقوم متبعين في جمعينا كتيجا وفي هذه المرتبة يشرق الإنسان في النفس لكن شكرا أربعين تالين سنة في كما kada ka tashi kana arba'in za ka fara yin kasan ka san ka kai ka kai kolon roka sai kuma ka amma abin mun ne muka a arba'in sannan ko muke kara shi ko kuwa wanda da wuya a ce ka shekara arba'in kawai ne wata ara ko kuwa kaɗan ne daga cikin bayi wanda za ka ga ya shekara arba'in tif tif sannan ya gangaro zai kara mai wata arba'in lakin da hu yakunu nafsan safiyan la yakun shi da aka ce amma daga shekara arba'in da mutum tawayar da yake samu za ka dinga tafiya ne a hankali a hankali mutum shi kansa da suka gane ba sun a ثم المرتبة الرابعة شيء مكان كنا نقول سن الشيخوخة أم كي مكان دكتور شكا in ifa sai kuma yau kasa da ganga min sittin ila akhir mutum daga shekara su sun ne har zuwa ƙarshen rayuwar mutum wa fihi dinillah daga wannan lokacin ne mutum zai gane kansa cewa shi kan zama hakika yana samun inda shi baya a cikin rayuwarsa wa yakunu al-haram wal khalq a wannan lokacin ne yake Allah yake yi addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajz wal kasal wal jibn wal haram wal bukhl wa a'udhu bika wa وإن من وإن منكم من يكذب حتى يذهب عقله الخير fayasiru jahilan ita a cikin ku akwai mutumin da zai ta girma ina ta ƙara shekaru har sai ya zama su mara amfani ya goma ya zama su duk wa ita na alima ko da malami ne li yurikum min qudratihi annahu qadir ala ibada ba dan komai Allah ya haka ba domin ya nuna maka cewa yana da ikon ya kashe ka wa iya'ihi kuma irayan mutum wa annahu qadirun ala naqlihi min al-ilmi ila kuma Allah mai girma da daukaka zai dauko ka da kai malami ne kuma ya zai ilimin kai mai da kai zafi wa annahu qadirun ala iya'ihi ba'da ma ta ko bayan ya raya ka zai tafi sai ko zalika dalilan ala sihhati ba'd ba'd al-maut wannan kadai zama hujja akan to in an mutu za a a sai Allah inna Allah masani ne bisa da kansu duk abin da bayan suke shirya da duk kullum kullum da halittar su suke Allah ya sani qadirun amma kuma ne iko ne alama ya yi akan abin da suke ku je ku ta kulla abin da za ku kulla ku shirya duk abin da za ku shirya amma ba abin da kuke son ku shirya ko suke kokarin shirya ba shine zai yi abin da Allah ya ga dama iso ya nufa shine zai kasance sannan sai Allah yake wallahu والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله فضل بعضكم على بعض Allah shi ne ya fifita shashin ku a kan shashi fi rizki wajen azurtawa da wadatarwa famin kuma galibiyun wa fafi a cikinku akwai mawadaci akwai kuma talaka wa malikun wa mamluk akwai bawa akwai so mai bawa faman ladina kufu wannan misali ne Allah yake so ya buga ga mutanen da suke shirka da Allah ita fa man ladina fuddil waɗanda Allah ya fifita su ba ta kasance ba su ne almawani wato shugabanni biradi rizki ba fa zai taɓa yiwuwa ba wanda Allah ya fifita ya ba shi ya ba shi dukiya ya ɗebi dukiyarsa ya mayar da ita shine biradi rizki ya mai da dukiyarsa alama malakat almanuhu wa bayan zai iya yiwuwa kana mai gida kana da kamfani ka ɗebi dukiyar kamfanin nan naka da baki ɗaya da komai ka raba mutanen kamfani sai kuma ka zauna ka tsuguna ka ce kai ka dogara ga Allah ba zai yiwu ba ko to tun da ba za ka iya haka to bai kamata ka shirkanta Allah ba da wani ka shi ne aka ce fahum fi sawa ya zamanto alama malakat aymanum ay yaj'aluna ma razaqnahum min al-amwal shirkatan bainahum su sanya abin da muka ba su na da tafiyoyi ya zamanto wai suna da tarayya a tsakaninsu da su da waɗanda suka mallaka wa bayyana mamaliki da su da mutanen da suke ƙarƙashin su fa hum fi, sawa su zamanto ai al mamalik wal mawali da bawa da mai gidansa su zamanto daidai wa daida shuraka a cikin wannan dukiya ba saboda ka ashe kenan bawa da mahalicin sa ba za su fara ba ko zai yi ba zai yi ba kamar yadda bawa da mai gidansa a duniyance ba zai taɓa yiwuwa su zama daidai ba kamar kai da yaron gidanka babu sai da za su zama daidai kana kana da yaron gidanka a gida wanda in ka so zai rugo da gudu ya buɗe maka kofar mota wata rana kawai ta fito daga gidanka kana kokarin ka zo ka shiga motar ka sai ka ga yaron gidanka ya tun ya fita da wannan motar ya je yo fana yana maka fitila yana cewa maza maza ka zo ka buɗe maka kai in kai magana in ce da kai ai da ni da ta ji ɗaya zai yi ka ba zai yi ba zaman lafiya ya riga ya kare sai kora sai duka sai zagi sai kuma wani abu wanda zai biyo baya ina ta ce al-ma'ana laysa lahu shuraka min mamaliki fi awala ba su da wanda za su yi tarayya da su a cikin zuciyoyinsu a kai ka yaji alu da ba'd mamalikin lahi shuraka alahu to yaya kuma mushrikai za su ɗauko wasu wanda Allah ne ya halitte su ba bayi ne na Allah ta ce wai da su da Allah ɗaya suke ko kuma suna tarayya da Allah a cikin wani abu shi Allah yake a faɗi ni'imatin lahi da kudu An kawai suna jayayya ne da ni'imar Allah ai yakfur suna kafin cewa kai su yaji alu da lahu shuraka inda suke sanya wa Allah ababan tare sai Allah yake والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا Allah shi ne wanda ya sanya muku mata ne min anfusikum daga kawo watan daga jinsu ai fa khalaqa hawa min jil'i adama wa sa'irin nisa'i min nutfatin rijali wal nikah ya halitta annabi ya halitta ya halitta hawa daga wani bangare na kashin annabi adam alaihi salam sannan ragowar sauran mataye da kuma mazaje na duniya baki daya Allah ya halitta su ta hanyar auratayya dubban bani na namiji da na mace ake samuwa فأنا أقول ذا مكلا ده الله يقول من أنفسكم خلق min أزواجا ba أنفسكم بابا ده أقول وأنا أبعنا Allah ya halitta muku mata yi min an kuɗi a kuwa ta jinsin inda Allah ya ga dama sai ya sa mutum da jaki ko namiji ya auri da ko jaka ko kuma jaki shi kuma ya auri mata mutum ko kuwa sai bai yi haka ba sai ce min anfusi ko wannan ba ne ba ba ce sai aka kawo maka wanda za ku tarayya in an ga dama sai a sa tilas dokan ya za ka awa kuma ku zauna da ita ku ko wani abu daban ba san me za ku haifa ko kuwa a samu wani ko kuma a samu kare a haɗa shi da mutum a ce dole aka za su yi auratayya sai Allah bai yi haka ba to ko ni akwai wani baɗi da malamin suka yi da kyau wanda wata kila zai fi shafar wanda su yawan karanta karanta harka harkar rukiya shi aljanu ana auren su ana auren aljanu malaman rukiya su ne za su yi mun san mutum shi matarsa kasa ce ko shi kuma aljanu ba wasu suna cewa wai ana amma idan an kaddara shin ma yayi suka ce ba za a ko an shekara ɗari ana sa da kai mutum da aljan za ka haihu ba za ka haihu saboda maddar ta sha bamban ba zai yi jinsin kasa da jinsin wuta su fitar da wani abu daban ba misali zan ɗauko musu yanzu idan ka ɗauko jaki ka haɗa su suka yi barbara da doki da kuke jin ake haifa eh? sai dai ka fitar da alfajari ko kuma ka fitar da wani abu da suke sa da shi da bai kai alfajari ko bai kai girman jaki ba sai fitar da wani abu wanda shine annabi sallallahu alaihi yake cewa da aka ce a yi masa irin wannan a samu masa alƙalarai da waye sai ki sa wannan ɗabi'a ce ta mutanen da ba su da tarbiyya saboda jinsin ya sha babban ya za ka haɗa wannan da wannan jinsin ka zoke barbara ka fitar da wani abu da to duk da dai wannan harkar ta wannan abin da suke fara shi wanda ake hayar na mana sunan sa wannan wanda ake kai a fitar da wasu laifukan dabbobi a ɗebo yin wancan a ɗauko wannan malamai suna ta bincike a kan malamai da suke akwai wasu abubuwan su ta kusa a kan amma ba wannan nake son kai gare shi ba iskin ba da malamai suka yi biyu na farko suka ce wannan ya nuna kenan wani jinsi da wani jinsi ba za sun sa cikin hikimar Allah ɗin sanya jinsin mutum ya auri jinsin dabba ya auri dabba to shi shi kenan idan mun kaddara za a iya aure tsakanin mutum da aljan shi ya halatta a yi idan mun kaddara zai ke yiwuwa ko kuma an yi shi ya halatta suka ce bai halatta ba wannan ayar sun kafa hujja da ita akan to tunda yake ne an kuce kun idan la yajuzu tanafu wata wata wata zawu bainal ins wal jinn ba zai yi ba bai halatta ba a yi sannan suka ƙara fito da labar take idan aka buɗe wannan ƙofar sai a sami ƴaƴan zina da yawa mace ta je ta zina ta zina sai ta zo da ƴaƴa guda goma an cewa ta ce ai sarkin aljanu ne aure wannan duk ƴaƴan sarkin aljanu ko kuwa ko ko mutum ya zai iya zina idan ya samo shegu yana son ya kawo shi shigar da su cikin gidansa sai ce wata aljana ya aura ba a garin ka ga buɗe mabarnata ko ba su yi ba shi ne aka ce la yanzu ana lakum min azwajikum sannan wata ni'imar ta daban Allah ki sanya muku daga su matayen naku bari na ɗaya, wa haka da da kuma jikoki ai auladin aulad min al-habat ai an samu shi ne daga al shine as-sur'a wato sauri li'anna al-hadith yusri'u fi khidmati daddi domin shi jika ko da shi da kakansa ya ce zo kai abu da yake so ba to min huna fasarahu ba'dhum bil qadam wa bil aqdam isa suka ce wa balina wa hafadatan suka ce wai ba su da su hidima suka fassara hafada da cewa ba su hidima wasu suka ce ya al-aqdam da ake kira da aqdam yan uwan matarsa sune ne aqdam da takatan aka samu kalma yan uwan mata an wa ya wane ne duk waɗannan gabaki ɗayan su ana cewa da su aqdam wa bil aqdam sannan haka na furtan mutum ne umuma ana gaya mutum wa bi auladin zawjatin min ghairi sannan ƴaƴan matar ka ma in dai ba ita ta haife su ba wato agololin su ma ana tara su sannan Allah ya ce wa razaqakum min at-tayyibat sannan ya azurta ku da kadaka min anwa'i thimari wal hububi wal hayawan daga nau'uka na ƴaƴan itace da kuma ƙwaya wacce za ku surfa ku nika ku yi abinci da ita da kuma nau'uka na dabbobi afa bil batil yu'minun afa bil yanzu za su dinga ba da gaskiya da ƙaryace ƙaryace su ne al-asnaf allati la tanfa'unan akwai wanda da littafin ya ce ba babu da za a yi wanki yayi amfani أن الأفعال أن الأقلام بالكلام الحجي تذكي وما تديش عسل أكن سيور يؤمنون أن الأقلام تنفع ko cewar guba ta suna yin amfani wata burru kuma suna cutarwa bi shafa'at shi ma larabci mai kaya ko ya zai haɗe kaya sai dai mu ɗauke shi akan wanda suke ba da gaskiya da cewar ko kuma mu ɗauka akan cewar al'aslamu la tanfa wala ta zuru wannan ne mushkila da ta za ta ce amma ni na rashin jikin da muke ba to wannan sanyi ba ta haramun kal bahari wa kawai sannan wasu daga cikin ɗan da Allah ya halatta ana ganin cewar wai su ma ba su halatta ba kamar dabbobin da ake shika a ce waɗannan da gumaka ne kun ga ai kai a matsayin kana na musulmi akwai wata dabba da za a ce yau an yanta ta ba a ci ba akwai sun yi ta zafi to su suna ganin duk da Allah ya halatta su wajen halatta ba to haka ba za a shi ne ke cewa ne wajen ni'imatin lahi ko yakfuru wato suna kafin cewa da imomin Allah bi ishrakihim ta hanyar shirka da shi da Allah ne girma da ta shi sai ce wa ya'buduna wa ya'buduna min يملكوا لله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ويعبدون من دون الله suna bautata wa wani Allah ma la yamliku lahum rizqan wanda bai mallaka bai bai mallaki komai a gare su ba watan bai mallaka musu komai ba ba shi da wani abu da zai ba na abinci ko na sutura ko na gurin zama minas samawat akan mai kamar ma'ana ruwan sama kenan suna bautawa wanda ba shi da abin da zai ba daga ruwa ko iska ko rana ko kuma haske wal ard haka na suna bautawa wanda bai mallaki abin da zai baka ba a kasa saboda ba zai iya tsoro musu ba to bai ba shay'an wani abu komai kankantar sa badal da rizq wala yastati'una kuma waɗannan gumakan da suke bautawa la yaqdiruna ba su da iko ba kuma za su iya ala shay'in aiwatar da wani abu ba wa huwa al-asnam su waɗannan gumakan ba za su iya aiwatar da wani abu ba su kansu suna buƙatar wanda zai kare su domin idan an tashi za a wata gyara gunki sai an samu ƙarfi sassako su canza musu to da mutum wanda yake da bukatar wanda za ka ɗauke shi idan za a tafi da shi inda za a tafi da shi ko idan za a yi tafiya a shi kenan shi ma bai tantance abin wanda ya tsaya da kansa baya bukatar komai a gurin kowa baya bukatar taimakon kowa da komai kuma komai da kowa ina bukatuwa zuwa gare shi shi tantance abin tawa shine wa Allah ya rima sai ce fala tabribu lillahi kada ku sanya wa Allah misalai ko kuma ba ko kuma kishiyoyi ai la taj'alu lillahi asba'a kada ku sanya wa Allah wasu wanda za ku ce sun yi kama da a cikin iko ko a cikin mushriku da hudiya wanda za ku dinga kara su da inna Allah alama Allah mai girma da ɗaukaka shi ne isan irin misalin da ya kamata a buga أي كيف تضرب الأمثال وأنتم لا تعلمون أقوى مثل هكذا ثم بين لهم كيفية ضرب الأمثال له بمثالين فقال في الأول فنان أنا في الله يبقى مثل مثالي وأنت أنتم كن في مثالي وأنت لا تقول أن تشهد الله يبقى إيه مثال من السماء فمثالا نحن ننسي بقى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستعون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ضرب الله مثلا Allah ya buga wani irin misali da abdan bawa mamlukan wanda yake bararre ne an mallake shi shine aka ce sifatan tumayyizuhu min al-kulli wannan an ce daraba Allahu masalan abdan sai aka ce mamlukan wato dan a bambance maka a ce da ke lalle wannan ba da bane la yaqdiru ala shay'in ba shi da iko akan komai da adami mulki saboda bai mallaka ba wa man razaqnahu minna rizqan wannan bawa ba shi da komai bai mallaki komai ba wa man razaqnahu minna rizqan ga kuma wani wanda Allah yake muka azurta shi daga da arziki hasanan arziki wanda yake kyakkyawa ingantacce daga gurinmu, mu fa huwa yumsiku min sirran wanda yake siyar da wannan arzikin da muka bashi a koyi wa jahara da kuma a wannan wasu malaman suna cewa wanda ake buga misali da shi a nan shine wanda ake cewa shi Hisham ibn Amr domin shine ko da yaushe a fili da oyena fitar da dukiyar Allah bayan to shi kuma wancan wanda ba shi da iko wanda yake kokarin ya hana shi ne wani yaron da ake bari shi abin jarfa wannan yana abin kirki mai gidan gidansa yana abin kirki shi kuma kullum yana cewa shi kana kai ka daina mutanen za su tsara maka da dukiya to amma dai anan malamai abin da suka ce da aka ce sirran wa jaharan dan da akwai wata hikima ana magana ne akan infaki ko ciyarwa sai aka ce zai yi daidai da mutumin da yake ciyarwa a sarari da ƙure da ko mutumin da ba shi da ko ƙwandala za su daidai to sirrin sun da aka kawo aka ce abin da isa da zai iya yiwa a sai a fara a ce ku jihar wa sirrin ku yana bayarwa a fili da kuma a sai aka gabatar da sirrin domin a nuna masa muhimmanci da falalar in za ka yi alheri ka yi shi a idan za ka yi wani abin kirki ka yi shi a koyi domin ka fi samun ladan da kake kuma sannan ka fi kaucewa ƙarya eh, ka fi kaucewa yi dan a yabe ka ko kuma dan a gode shi ne Allah yake cewa ayyata hal yasawun yanzu waɗannan mutanen guda biyu za su daidai al'abidul ajaba wal hurri mutasarrif da bayi wanda ba su da ikon yin komai da kuma ɗan wanda yake yana da ikon yayyata ya ga dama da dukiyarsa ne amsar la yin fi darar matsayin su ba zai zama ɗaya ba wa rika haka na kan kusa wa sharaf da matsayi ma annahu kulluhum ibadullah duk da cewa bayan Allah ne bawa bawa ne sannan yamma ma shi ma bawa ne na Allah ishtaraku fi ubudiyyatillah duk ni tarayya a kasancewa su bayan ne ga Allah فرفع بعضهم بالحرية فرفع بعضهم بالحرية والغنى Allah ya fifita ya kuma ɗaukaka wasu daga cikin su ta hanyar mai da su ƴan ƴantattu sannan ya ba su wadata wa azalla ba'dan lil ubudiyyati ta ta jinsi sannan Allah ya kaskantar da wasu suka zama bayi a karkashin wasu daga cikin ƴan uwansu fa idza kana jinsu wa. idan ya zanto jinsi iri ɗaya kamar na mutum kenan la yastawi afradu ɗaiɗaikun su ba za a daidai ba limfi yana ya fi ba'abu shi ba saboda ni na fi ka da wasu kofi kai kuma kai ba da wasu kofi ba kai fa yasta wuyar khaliq wal makhluq yaya Allah da shi da halittar za su daidai ba za su ba ma ma ma abu uji ma bai nau duk da abin da ke tsakanin Allah da shi da bayan sanan nisa idan dai to ɗan bai yi daidai da mai gida bawa bai daidai da mai gidansa ba to babu yadda za a kai da Allah ya halice ka ce ka yi daidai da Allah sai Allah yake alhamdulillah godiya ta tabbata da Allah alladhi la misala wanda ba shi da kanka bal aktsaru ai mafi yawancin su la ya'lamu ba su sani kai ke kai sunan umura bi bani. to sai a ce irin wannan kiyama sai ka ga abin da kika ba da wani kace wai shine wani wanda ko mu hawa da ake kama da wani ba ta wani fa ya fa'u da bin jahli fil dalal ladhi ta hanyar jahilci sai su fada cikin bata a nan gurin wannan aya ce wacce take magana kan ifan Allah da kudura ko kuna ganin za a iya fitar da wani hukunci da fito a wannan aya eh? ba amsa wani hukunci da fito aya ce ne take magana kan kudura Allah da ikon don ku gane matsayin fuka haku malaman fiqh ko da yake mu yadda muke kallon abubuwa haka sama sama su ba haka suke suna kallon abu imamu shafi yana da wata magana a da kuma ibnu abbas duk suna da wata magana a cikin wannan aya wannan haka za ka ce babu wata matsala ta fitowa a cikin ta ko akwai a zahiri akwai to a gaya mun akwai ba wanda muke bukata kai ne gidansa ce ka kama hanya ban baka yadda nake so a takaice abin da suke a bai mu shafi shi abin da ya a cikin wannan baya cewar idan bawa aka aura masa ɗaya idan ya ce ya sai ya zo gurin mai gidansa ya ce na saki wani yaya in ya ce ta saku shi ke nan ta sako in yace ba ta sako ba ta sako ba saboda wannan aya wannan shi ne hujjar da suka fa akan wannan aya domin me me ma Allah shahid din la yaqdiru ala shay'in ko ba shi da iko akan komai ko ba zai iya yin komai ba shi da kansa da kuma dukiyarsa saura ta in ya saki matarsa ba ta kuma sai mai gidansa ya ce ta haka ko kuma yake shi kenan ko saki nawa yana na cikin auren ka shi da mai ولا المرحلة هتمشي تخصص نعم وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أهدم لا يقدر على شيء وهو سهل على مولاه لا يقدر على شيء وهو سهل الله أينما يوجهه لا يأتي بخير أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وضرب الله مثلا wannan shi ne misali da biyu Allah ya buga wani misalin na rajulaini mutane guda biyu ahaduhuma abasa ɗaya daga cikin su baya magana yauli da aka daidai aka haife la ya qadiru ala ba zai iya komai ba li annahu la yafhamu ko wala yufhimu shi in an masa bayani ba zai gane sannan ko ba zai iya wani bayani ba wa huwa kallon alhalin ya zama nauyi alamar damu a kan mai gidan ko a kan iyayen ko a kan masu kula da shi aina ma yi wajen duk inda aka fuskantar da shi la ya ake kai ba zai zama alheri wannan ke da littafin za su ga ayar da kan mutane daidai ba la ya ake da ya ga muta zai sai ku ga la ya ake da kai wa hada masalan kafin wannan misalin kafin ne aka buga Hali ya yastawi zuwa yanzu shi wannan wanda yake al'abukan. baya magana zai yi daidai wa man ya'muru bil adli da kuma mutumin da yake yin umarni da adalci wa man huwa nafiqu nafiqu lin nas aiki ya abu bihi da mutumin da yake yana magana kuma ina amfanar da mutane yana yin umarni da adalci wa yuhissu alayhi kuma ina kwaitar da mutane akan su rike adalci wa huwa ala siratin mustaqim yana kan tafarki madaidaici za su daidaita ba za su zargi ta ba wannan nabi wanda aka ce annabi ya mutu da adli wasu malaman sun ce Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu da shi ake wanda an gwada shi da wanda ta cikin kafirai wanda kullum yake bibiyar sa akan yayi sa'i musulmi so da shi wannan Allah madaukakin sarki yayi yana magana kuma za a fahimci magana sannan an gaya masa zai gane sai musulmi kai kuma da kake daidai ba ka jin gaskiya ba za ka gane ta ba ko da gwaru-gwaru aka yi masa ba za ka iya fahimta ba ya za ku daidai da wannan shi da aka ce al-mu'minu la yastawiyana fi mu'min mu'mini ba zai kafa yiwa su da da wanda ba mu'mini ba kima wa sharafin da matsayi wal makanati inda Allah da kuma daraja a wajen mutane ma'a annahu ma bakarani duka cewa da mu'mini da kafiri duk ɗan adam اشتاء a البشرية في تاريخ أكثر شيء وإسلام تاريخ وافترق في بعض الصفات أمركم سنشا بمبل أو دون الصفوت وكيف الحال بين الخالق والمخلوق to ya abin zai kasance tsakanin Allah da shi da bayan shi ina kace ba da an darba Allah misalai fara da shi ma bai da nau'ain mukhtalifain ibadu sifat bayan Allah ya kawo misalai guda biyu wanda aka yi kokarin a gwada tsakanin abubuwa guda biyu wanda sun sha bamban da juna a wasu sifofi في جنس واحد والجنس جنس سدين فإنه ذكر ما يتفرد به تعالى من إحاطة علمه بالأشياء بالأشياء وفي أن الله يدفع أبوه ولا الله يكفي أنت wanda shi kadai shi ne kewaye da ilimin komai wa kama da kudrati bi kuma ikon da zama to cikakken iko ne alama a rada kan abin da yake sai yake ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير ولله غيب السماوات والأرض sanin abin da yake kake a cikin sammai da kasai duk yana gurin Allah na Allah ai ilmu ma gaba fihi ma abin ya buya a cikin sammai da kasai wa khafiya anil makhluqina lahu wahda abin da kuma ya koya wa ƴan adam ba za su iya gano shi ba ba za su san da shi ba Allah kadai shi yake tsantsanta da wannan ilimin wa ma amru sa'ati shi fa al'amarin tashin alkiyama ba wani abu bane a wurin Allah illa kalamil basar sai kamar kiftawar ido aw ko ya fi min annahu bi فيأخذ طيب. ومن أنا في القيامة تتاشي وما يتتاشي كورا ولكن كل أي جرح صوت الكاتمة النور وتلتحق في سبب تكافل جنوب شيء كوي أبدا أكي بكاتا في الأمر يتكلم في شيء يأتي شيء تخذ آه، أقل وقت من لمحة البصر وأنا أنا مثلا شيء مثل أرنسي اللوك شيء كيف تأخذ وهو أقرب مثال وهو أقرب مثال يضرب لكسر الوقت في إيجاد شيء شيء mafi karancin misalin da za a iya bugawa a kan cewar za a iya samar da wani abu a mafi kankancin lokaci sai Allah ya ce inna Allah ala kulli shay'in hakika Allah mai iko ne akan komai wa minhu ma zakara fi ihya'il abwat min al-awwalin wal akhirin daga cikin abin da Allah yake da iko a kansa akwai rayar da matattu wanda suka mutu tun farko da kuma wanda za su mutu a nan ƙarshe wa tabdil suwaril ahwani ajma'in lati yalika da kuma a canza fuskar duniya da yanayin halitta baki ɗayan da saboda a tashi alkiyama fil muddatin qalila a wani gajeren lokaci allati masala amra hadihi wanda Allah ya buga misali وتقدم في بيان اثار القدره مع الامتنان للمخلوقين ya ci gaba da bayanin. nikimarsa da kuma kudurarsa da irin baiwar da yake bayan da yake والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم Allah shi ne ya fitar da ku daga cikin iyayen la ta alamu na shi ba ku san komai ba ku nan gurin akwai ta kira'a ne ban wasu haka ya ce su yi ko kuma ba wanda suke harkar da wanda Kira kira'a hamsa wallahu akhrajakum min butuni ummihatikum in ka zo can kuma za ka tsaya kai shay'an da ce wallahu akhrajakum min butuni innihatikum la ta'lamuna shay'a ko kuma ka ce la ta'lamuna shay'a yana akwai kuma kisa'i yana cewa wallahu akhrajakum min butuni immahatikum sai kuma qira'atul jamhur wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a ba ku san komai ba waja'ala lakum as-sam'a ya sanya muku ji بمعنى الأسماع والأبصار يسن يا مكو جنني والأفئدة يسن يا مكو nikima ولا ذاك إسماعيل كجي ده كله ولا نجم فتجد بعما جاني كمية ta على ba za mu سجني ba. كم كيف كنت منهج sannan duk ta zuciyar da za ka yi tunani ita har ka gane wannan gaskiya ce ta ɗauka wannan mai kyau ne wannan mara kyau ne wataƙila ba lalle bane mu gane wannan amma sai wata rana ka je ka samu ɗan abin nan da ake goge kunne shi ne aure da nan ka tsufa a cikin kunna ka kai zariya ka fito da tsinta ka gaya za ka zama ɗan ƙaramin mahaukaci ka rasa inda za ka ka kasa zama ka kasa tsayawa ka kasa wani abu sannan wani mutum ya zo ki same ka kana cikin tafiya kai tsau don koyi kife ka idan kada ita shi ga duhun da za ka gani ya tashin hankali da za ka shi sa mutumin da ba a haife shi daidai ba idan wata cuta ta kama shi kurin wani lokacin ya tuna sai shi kuka da bakin haka na mutumin da ba ya shi makaho ba ya kurin sai in ka zo gurin ka tara ba shi kuɗi sai fashe to tashin hankali da damuwa amma wannan ni'imar ko da yaushe Allah ina daɗa fito mana da ita domin mu gane cewa ya kai mana abin da yake ya tantance bauta masa kuma ya cancanci a bauta masa ni'imomin da imana ba za mu iya gina su ba ko ba mu isa mu biya haƙƙin waɗannan ni'imomin ba duk abin da ka mallaka a nan duniya idan aka ce ana kan daga kafan da ka zo duniya zuwa kan da za ka mutu ka biya kuɗin jinka ya kuke ji ko ka biya kuɗin idan ka wanda kake ganin abubuwa yanzu ka zo ka kalli komai ka ji daɗi amma wani ko ba dama sai ɗan jamu kuma shi ma ina son ya ga duniya kamar yadda kake son ka gani sannan wanda baya ji shi ma ina son ya abin da ake ji a duniya kunna rediyo aka saba Allah ka kiɗa ka ji a ka ga haram ka yi wa ne duk Ga shi Allah da yi maka wannan ni'imar yi maka ita ne domin ka gode masa ta hanyar jin abin da yake so amma kai kuma ba ka ji abin da yake so ya ba ka ido domin ka ga abin da yake so da shi sai kuma sai kake ba za ka rubuta Qur'ani sai ka je ka tsaya kan titi kana baje kolin ka akai dan mata in kana cikin gasa kana fita ga wata kan ta kace wancan kayan da dogo wancan ta mata cikin ta wancan ta yi wani kana ta wannan lissafi ga shi kuma Allah dan abin da shi ba yayi maka ne domin ka da kan bauta ba ka je ka nemo abin ka nemo abin da ka rayu in ka dawo gida ko mutum shi kuma ka tashi ka bautawa ne amfanin wannan sa sai yake cewa la'allakum tashkuruna abin da isa yi muku wannan fa dan ku gode masa ne ala zalika akan wannan ni'ima fa duk ne duk sai ku bada amma an yi wannan ma gaba ɗaya da mun duk ba a san ta ba kuma ai amfani da ita wannan ayar ita ma sun yi wani istinbari a cikin inda Allah yake cewa a karajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an shine yake suke cewa ashe wannan ya nuna asalan ba bai halatta duk mutumin da gani ba ka gan shi ya sha babban riga ya buga rawan ya rike kwalelin tafi da kwagiri da goro da wane ne kuma ka gudu za ka fatawa malami ko kuma ka ga mutum da dunguje da mu sai ka ce da ganin waɗannan ka da malamai sai ka je ka yi fatawa to aka ce domin al'asul fil insan al-jahl asalin mutum shi ne bai sauto mai ba sai dai idan ya biya ya karatu saboda haka sai kuma aka ce karka da ka je da kaga mutum akan jiki ke maka sawa sai idan ka tabbatar da cewa ya san abin da zai gaya maka yana da kuma amsar da zai baka ta yaya ta hanyar ka ji labarin an ce wancan malami shi sa sai suka wani istinbadin suka ce idan da za a samu mutum a tambaye shi wani abu a ga wani abu a sa a ce wannan abin ina ka samo shi ba kama su ce ya biya ɗauko ba sai ki zo ce wallahi shi ne kawai wannan abu ni ban za ta iya karanta ko ba ka da wani dalili za ka iya zuwa ka tare sai aka ce dole a karɓi dalilin da. raja a ina asali wannan magana ta ka wafaqat aslan ta dace da asalin sa domin asalin shi bai sako ba to da ko bai dauki abin kowa ba an kuma wata harka ta da ke maganar wani bara'atul asaliya ko wani istisnafu al-asali amma dai al'akali dai kawai idan ka ga mutum aka ce bai san komai ba sai idan ka samu labarin cewa malami ce nan ne sai a je idan ka tambayi mutum wani ilimi yace bai sani ba kar ka ce hawa ma ka sani bai sani ba domin ya koma asalin ya ce da bai sani ko da ka malamin sai masa tambaya yace bai sani ba kai ya yi maka dan akwai da suke mamaki wani ka tambayi malamin wani tambaya kan kalwa sai ce ai bai sani tambayi nan matsala ce malami ko sai ne matsala ce malami bai san ba ya san kansa ne shi yasa ka tambaye shi bai sani ko ba ka sani isa wanda suke sauraron nurin alaskar kafin abdulaziz ibn baz ne kuma shine mafi na saudiya ko kuma kowa ya yarda da ilimin sa a duniya baki amma wallahi sai a yi masa tambaya kai in aka yi tambayar a matsayin ka ne sauraron kafin ya bada amsa zaka daka tsalle ka bada amsa sai shi la'ad la'ad ya tare da la'adari din sai kayan fa'ar gaske ne zai ce masu sai shi da kai la'alli a cikin jawab su kila zan zo maka da gida shi an kai kuma zaka ji ka daka tsalle kai ka bari an gama yau an ga ana karatu yanzu da an jefa wani malamin tambaya sai dai wanda ai amsa kaza ne ya riga ya sani ko wasan babban bala'i ne babban bala'i ne tambayar nan da kuke ganin sauna abu ne fa sauka da kayi karatu a ita bugo maka tambayoyi ana ganin kuna jin ana ta amsa tambayoyi ba tambayar da za ka zo ba amsa ta ko a ga duk wata mu'jiza ce ko karama ce Allah ya ganganci Allah ya ganganci to duk wata tambaya duniyar nan ka san ta Isa bayan Allah na kware da an fara jiko tambaya sai mutum ya barke fara fara in aka je ko tambaya mai yan malamai ne ba sai ke yana su tambayi ana ba ba shi amsa ina a'a kai ba a kai ba a kai ba ta waya har ta wanda zai bada amsa in ba ya sa ba wani ya sa kamar zai saboda ni duk mutumin da ya tambaye ka me hukuncin kaza sai yake ta gaya masa ne Allah yake so me kuma yake ne in ka faɗa ka ba ka ce haka Allah yake nufi معناها التنبيه لأن أي تنبيه ذات عمقه تمكن سوى حكم الله في هذه المسألة هو كما أبدا أن لا يكون ذات سوى المسألة في مثلا لا شيء، إنما إنما نجيك الله. الله تعالى. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت وعي أن أن أريد bin tafsirin da haka to waje ba ne. a cikin hakan za mu ci gaba da shi Thank you.

ni kuma kai na sai na na samu takura duk ma ni na manta abin da nake so na abin da yawa akwai tambayar da aka yi satin da ya fito da wani littafi nake so makaranta amma kamar ba zai yi ba dangane da sallar juma'a da muke gabatar da kudu ba ta larabci ta farko in muka zauna aka tashi ke kuma a yi wannan suna ganin kamar kun san ku kun san a ba a kudu ba sai da yaran larabci to matsalar a dunkule kawai bari ya muku tsauli kudu ne a cikin to amma ni wanda muke da bukatar su shi shekul islam ibn taymiya ya nuna cewar a iya mutane kudu ba da yaran da za su gane amma notice za a ba su na su je kowa ije koyi larabci domin koyi larabci tilas ne akan duk wani musulmi ko da za a ke muku hudu ba da yaran da za ku gane har zuwa san da za ku koyi larabci shekara ɗaya shekara biyu uku ce kuma a daina cikin kowa ya zama balarabi kun wannan akwai dan tsauri ko wasu malaman sun ce ba za a yi ba kaulan wannan magana ibn jami'a ita ce magana farko da na kawo kun ga shi ya nuna kenan a fara yi a ɗan yi wa mutane gwargwadon bukata zuwa sanda za su koyi larabci ko wasu malaman suka ce kaulan wani hudu ba za a yi ta da larabci kadai wannan su ne malaman malikiya wasu malaman kamar a hana sun sun tafi akan cewa kuɗi ba za a yi ta da kowane irin yare na duniya ka yi ta da tananci ka yi ta da farisanci ka yi ta da indiyanci ka yi ta da turanci ka yi ta da larabci ka yi ta da yarbanci inyamuranci fulatanci barbarci da duk abin da za ka iya ba kuma sai ta sa aya ɗaya ba da larabci kawai kai ta jawo mutane wannan yaren nan ba wata matsala a wannan gurin suka ce wa yake ba za a yi ba domin an ce ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawli li bayyana lahu ko to da idan ba baka iya larabci ba ne ta illa alhamdulillah ismahu waswati ita ba ku yi kaza ku yi kaza ba ku gane me nake nufi wato ne ina jinna ta masifa ko ina ta fada a ce kai wannan malamin da fada yake ko yi abin da za su yi ba gane me nake nufi ko ba ka bane to shine to da ka suka ce ko ne a ne za a yi wannan ita ce shine kauli na na uku to kaulin da suke na shi shine suka ce da dai an sallallahu alaihi wasallam balarabi ne kuma da larabci yake kuma hutuban nan ana yin ta ne domin a wazantar da mutane a gaya musu wani abu da wanda ba sani ba an kuma sun sani a ƙara ne musu dan su tuna haka ne sai suka ce a yi ta farko da larabci ta biyu kuma a fassara musu wannan shi ne muka ɗauka shi muke kai akwai amma mafi sauki wanda yake son ya samu karin bayani game da ɗalibai akwai littafi da an taɓa kawo shi daga Saudiya na san an sayar da shi da yawa a kasuwar kirki wasu ma suna da shi sunan sa kaifa nu'idu lil masjidi makanaka na wani mutum da ake tare shi Muhammad ne to a cikin wannan ya kawo matsalar da baki ɗayan ta da nan kowa da kuma da tafafan da maganganun ina ganin ina da kyau kawai ɗalibai sai su koma cikin wannan san su samu ah, amsar wannan kaifa yu'idu lil masjid ne shine kai zaka samu mulaffas na maganganun malamai kaifa yu'idu lil masjid makanatan da na san har anan nan gurin alƙi da amma mutane ba su hankara da abin da ke cikin ba amma muhimmin littafi ne ko ba don wannan matsalar ba ma ya kamata sun yi mallake shi akwai tambaya da take cewa akwai mutumin da gashi makarantun qur'ani gashi ko masanin hadisi ne amma kuma gashi malaman hadisi sun ce ya rikice a ƙarshen rayuwarsa ikhtalata kenan irin wanda ake cewa ikhtalata bi akhira ko a ƙarshen rayuwarsa ya ikhtilata a wannan ikhtilatin nasu ba irin wanda yake bai da mutum mahaukaci ba ikhtilatin malaman hadisi da ake nufi ba na mutum ya zama ba shi ne san me zai yi ba irin ikhtilatin saboda tsufa da kuma yawan abin da ka haddace sai wancan haddace da take wannan sai ka fice gaba wannan shine ikhtilatin da ake yi wato wasu haddasa ta hadisin tarihi yadda da zai iya kawo hadisi kai tsaye ba tare da ya ɗauko wani ijtihadi ya makala wani ba ko kuma ya ɗauko wani lafazi ya sa yanzu saboda kifa ba zai iya wannan shi shine girin dan amma waɗannan mutanen ai Allah ya albarkaci rayuwarsu wanda yake ba ka irin wannan hauka na hausan su fasa ka ga ya zama to kuma wani shafi saboda wannan bambanci tsakanin wancan ikhtilafin da wannan wannan ikhtilafi ne na mutum bai san ma me zai wannan kuma ikhtilafi ne na yawan abubuwan da ka rike a kanka shine suka dan ah, suka rikice wa mutum akwai tambaya akan me yin sahuta wannan matsalar mutumin da yake yin sahur sai aka ce sai a da shi wata amsa za ku bashi ya zuba noma a ka yana ci yana wai ya ƙara fasin cinye ta ko kaya ya ƙara fasin cinye ta ko wasu sai karasa saboda hadisin umar amma a nan ba wai tarbihi zai yi ba ba wai na son rajaha wani kauli bane na malamai mazhabar malikiya a nan kamar za ka kwanciya a rai saboda itiya mutum har ya kona kadin isaɗan jini ko ya zama to kana cin abincin ka tabbatar da shi alfijir ya ke kawai ka fitar da wanda yake cikin baki ka hakura ya fi maka sauki kuma ya fi kwanciyar rai akwai shi kuma wannan wata aya ce take kawowa inda Allah yake cewa fi buyutin azina Allahu an tirfa wa yuzkar fi hasmuhu to wannan suna kafa wai ya ce wasu indiya suna kafa hujja da wannan aya akan cewar a yi zikiri a cikin masallaci ana kaga sauki to da za a ce a nan shi ne shin wa yake bayanin alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu da muka sani ba a taba ko wata magana ba a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sanda yake nan shi da sahabban sun taru suna san Allah suna cikin a cikin masallaci inda kuma an ruwai ba za ta taba kuya ba haka ne to tun da ba a yi ba kawai shike nan a hakura alkhairu kulluhu fi nafsi ba wa sharru kulluhu fi nafsi ba alkhairu dukkanin yana cikin bin manzon Allah sharri kuma baki sa yana cikin yana cikin yin bid'a ka kawo sabon wani ba cikin addini kuma ayoyin alqur'ani sunan ga baki ɗaya ba mutum ne yake fassara su ne yake so ba kamar yadda kawai tunanin sa ibasi ko kuma kamar yadda gashin hullansu suna yi ko kuma kamar yadda gani a unguwarsu ana yi akwai ayoyi wanda za ka ji manzon Allah ya fassara in manzon Allah ya fassara ba sahabbai sun fassara in sahabbai ba su fassara ba almajiran sahabbai sun fassara idan ba wannan karasa ga baki sai ka koma ka'idar larabci ne suke yaya abin yake a larabci in yaso kai fassara ba kai fassara da yake magana a kan mahaifiyarsa ce take ta yafi kuma yake ta kawo hujja take ba hujja kawai wanda aiki su jini iyaye ya ba neman hujja a wurin sai dai ka ba ta hakuri an magana iyaye da suke kai kaza ce kawo hujja za ka shiga matsala iyaye suka ce kai kaza ka lallaba su kawai furabu lafiya amma ba magana hujja domin ba magana hujja kake maganar tana karkashi na ne kuma ni na yi ka kawai ita ce da ya tambaye da hujja ta ce babu hujja ya yi fatawa wasu malaman su ce da shi kawai ya tafi saboda ai dan gidan Abdullahi dan Umar kaga ai ya ce su kuma kasa ko kuma ya ake karshe fatawa da annabi ya bayar shi ne ke ta ko inda wasu malamai suna ta tawilin magana cewa ai shi ya gano cewa wannan ba mutum ne kirki ba ko kuma akwai wasu abubuwa amma dai biyu zahiri dai magana kawai yi wa iyaye biyayya mutlakan in dai ba kafin su so kai ba akan canja mata ba a canza uwa idan kana da yadda za ka yi ka haɗa ta da wasu manya wanda take jin nauyi ta ba ta haƙuri ka taushe ta ta nuna mata cewa ba haka rayuwa take ba to haka ya kamata in kuma ka ki musamman ma kuna gida ɗaya ya za ka yi sai da ne maka magana da kai da matar ka ta je ba ka cikin bala'i ko kun tunda kun san akwai iyaye wanda haka Allah ke suna da kishi kamar yadda za ta auro mace ke kishin yar uwarta ta gidan haka wata uwar take da kishi za idan ta ta shigo da wani abin cikin gidan ko da za ta mata na ta ce ta ce ta ɗaya idan na wasu ce wani ta da nan gefe tana ɗinka mata kaza tana ɗinka mata kaza tana ɗinka mata ba ni ba ka yi kuma duk abin da za ka yi mata to irin wannan ka samu irin waɗannan iyayen sai dai ke ta addu'a kuma Allah ya raba ka da su lafiya shi sa za ku ga Abu Hurairah duk yadda yake biyayya wa uwarsa kun ga har zuwa yake da Annabi ne mata addu'a ta musulunta annabi ya mata addu'a ta musulunta ina koma gida in je ta gaji tana wanka zai shigo wata sai daya sai da ta gaba wankan da take dashi da musulunci to amma duk da haka da Allah ya kaɗi kuɗi sun san bai mutu a halin sufa da ya yi kuɗi sosai har ya gina gidaje ya ke irin benayen nan da ai su ta shuka da ya yi abubuwan da saboda haka ba laifi bane in ta wani ustazi ya gina ne ka ce dan me yasa ba zai gina daidai ba sabai ma sun gina shi benaye shi waye shi ba ku ba laifi sai dai za ka girma kai ne ka dinga leko a taga kana zagin mutane to wannan wani abu ne da a kalle dan kai wannan to a takaice kun an ce ai gina mai da gida kafin mutum gida gina mai aka zo nan da ita in ya zo kucewa ma in ba lokacin shigar bane sai ya Allah ta kasar ga assalamu alaikum ya umma ya yi mata sallama ya gaishe ta ana ta aika mata da abubuwa saboda shine wasu suke cewa duk irin wannan maganar akwai mushkila ne zama guri da iyaye saboda ko kai ba kai iya bata musu ba akwai wani abin da za ka yi shi da batan shi kuma kai baka sani ba sai duk wanda kai shiga uku haka kawai kai ta zuwa kasuwa a cikin ka rasa ne da nan uwar ka ce tarbi take fushi da kai Allah ya jefa maka wannan matsala waɗannan abubuwan da ya ne sai dai a aikata kafin iyaye ce musu addu'a Allah ya shirya su kuma ya mai da su mutanen kirki kuma sannan ya kwantar da zuciyarsu ya kwantar musu da hankali kuma duk iya abin da za ka yi dai kyautata musu da yi musu biyayya ka yi in dai ba saban Allah ta faɗa wannan wannan wanda masu wasu take lallai babu wanda ne ya ji masu take shi ya samu aiki aikin nan da zai sai ya ta kiyamun ne in yana kan matarsa dan za ga wani shi ko matar ta za ji wanda rabu da uwar da ya rabu da matar shi ne mushkila sai ka je ke ta wasu manyan mutane wanda za su yi masa abin nan akwai tambayi da yawa sai ne ɗaya nan wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina